A yau shirin kasuwa a kai miki dole yaya da zango ne a wata kasuwar mata da ake ce ma titin 'yan shagwal anan da magaram. Wannan kasuwa mata ne suka kafa ta inda ake samun kayayyaki na ɗaki, tufafi da sauran dai abubuwa da dama wanda mata ke fitarwa na hannu su kai su sayar. Shiga ta kasuwar na a wani shago ga yadda hiranmu ta kasance. Assalamu alaikum malami ko ya sunanka? Wa alaikum salam wa rahmatullah ni sunana Umar Ibrahim. to umar imra'in muna iya sanin kamar simi simi ne kake saidawa a wannan shaguna wannan shaguna yana da mataloli ne kala kala katifa zuwa bokiti akwati tapuka da robobi dai da makamantansu gaba ki haka zo nan ana samu kuma cikin rangume da rahusa to kamar yaya kasuwar take to kasuwa alhamdulillah za a ce bakin gwalgwado dai alhamdulillah gaskiya muna yi bakin gwalgwado kuma muna samun ciniki bakin gwalgwaro kamar yadda ya kamata sari ne kuke bada ko kwa ɗaya ɗaya muna bada sari kuma muna sai da ɗaya ɗaya bayar da ba ma idan mai sari ya zo za mu sara mai daidai kamar yadda ya kamata sannan kuma muna bada da sayan ɗaya kuma cikin rangwame da rahusa insha Allah. To ya za ka iya bambanta kasuwar kwanakin baya da kuma yanzu? Gaskiya kasuwa yanzu ta kwanta ba kamar da ba. a da gaskiya idan ka fito ba wai sai da ɗaya ma zaka sai da fiye da goma sha biyu sha uku amma yanzu saboda yanayin kasuwa in kai totaran ma ba za ka sai da ba saboda yanayin kasuwa sai da ka sai da ƙananan abubuwa amma kasuwa gaskiya na ba wata da ba. Ina kuma matsawa gaba na haɗu da wasu mata 'yan kasuwa masu sai da kayayyaki. Sunana Hajiya mana Jabba. a titin yan jagwal niki ga mu a kasuwar titin yan jagwal hajiya me muna muna iya sanin kamar sumi da menene kike saidawa mu muna sai da gado muna sai da matala muna sai da kayan hannu kai mu tukunya ma aka sai da ta miki mu ba abin da mu saida da shi muke arman mu da shi muke komi na kayan mata eh da kayan mata duka na daki haka muke saida kasuwar ta mu tabarka Allah bismillah Allah mata albarka ga sanan muna ci muna sha a cikin komi da komi aka mu saya miki in tukun ka baka maka ka saida maka kuma mu saya kuma mu saida maka kama a wurin mata ne kuke saya eh a wurin mata suke kama kaya muna saya hmm. kilisai yan kauye su zo daga wuri wuri suke zuwa kenan ba sai sabbin kaya ba a ah, mu ba sai sabbin kaya ba hmm. komi da komi na kasuwar rihin asiri kamar in kuka sari kaya ya kuke saida su mu da farashi mu ma mai sauki muke saida hmm. tunda mutane ba su iya kowa a cikin dai wahala ake ciki so muke cikin iko Allah gwamnatocin mu su taimake mu a zo a ga kasuwar mu mu ma a ba mu jari kasuwa ce ta mata eh kasuwa ce ta mata duka mata ne wanda mazan suka mutu wa'ansu ɗiyansu ba su da ƙari to haka ne wa'ansu maza ba su da ƙari to muka zo muka kawo kasuwar mu ga muna mata kan kika je mata ne a cikin ta to yanzu kamar wannan katifu da na gani su ne kike sai da naga kamar ba sabi ba ne wannan duka mata ne suka kamo eh mata suke kawo mu daga mata mai mm. in suka je mai ado suka kawo mu sara mu kuma da sauki mu ma mu aje mu sai da to ya kasuwar take kasuwa da sauki tamar hmm. da sauki kowa da sauki sauki ke sai da sauki sauki a saya ya ziki bambanta kasuwar a da da yanzu a da da da yanzu ba ɗaya bane gaskiya hmm. yanzu gaskiya kowanne dutse hannun riga ne ake wama kenan in da kyalka ki samu wata jikakka biyu jikakka ka je ka ba iyalinka abinci yanzu wannan lokaci kamar shi ne na kamar ku samu kana ga wannan gadaje kamar su ma mata ne suka kawo eh mata ne suke kawo mu yanzu mata ne suka kawo mu ga sanan su bi suka kawo mu saya hmm. to suka kama da dan sauki mu siya mu saida na kama ka muka saya ko 25 ko 30 mu kuma mu saida 35 abinda muka dan dora Allah mishi albarka in mm, gada su kuma katifu nawa nawa kuke saida katifu muna saida su 25 30 30 ga suna na hannu iya ana saya ana saya da kauye ake zuwa a saya amma diya arimi a sa ta riga a saida ta. Na ga hada tufafi kamar wanda ba sabbi ba shi ma kuna siya. Su ma mutane da ana saya. Mm. I taimako ne kasuwa ta ma ai taimako ce. Absatu anan titin jagwal anan titin jagwal to absatu me kike saidawa anan mu dai anan wurin kasuwar mu ta komi ce ba ruwan mu da kaza ko kaza duk abin da ya samu da muke muna da kayan jiki muna sai da tafuna muna sai da fante ko tukwane komi da muke wanda Allah ka mu ci da iyallan mu game eh. daga ina kuke saro su mu ban mu zuwa neman sari gidan kowa an an kama mu nan mu sara bin mu sayi saran kaya wurin macen da bamu sani ba bin mu saya wurin namiji wanda suka ka mun san su mun san bisu da wani harakokin shiga da huta sai mu sayi kenan an mace ta ka mun san ta ta san mu batta ba yar riga bace ba wani abu bace he mu sai kaya a wurin ta sai ku dan dora wani abu dora in mun sai kaya mu muka dan dora abin da ka samu kuma da shi kake aiki kasuwa alhamdulillah yanzu dai kasuwa matsala gare ta babu kasuwa yanzu babu kuɗi kayan gasu nan ma kasara bisu sayuwa zila done to malama zila muna iya san irin abubuwan da kike saida wallahi kin ga na fito daga gidana dai ba jari ba gare mu tsakanina da Allah dai asirin Allah ne ko ban mu da kuɗi za a kawo mana kaya mu saya mu saida in ka ba mu harashi. ka ce shika ɗari muka ga shika ɗari da shika biyar amsa za kamar yanzu wanda gadaje masu aure kenan suna zuwa sosai na masu arme suna zuwa sosai su saya akwai na hannu akwai sabo wanda muke bada da buga gado sabo na hannu sabo wanda mutane sun na matsa sun hudo ko kuma suna so su sauya wani kala eh sai su kasu sai da mana sai su sake wani ko ba haka ba yanzu wannan gadajen sabbi ne ko kuma na hannu ne wannan gaskiya na hannu ne aka gyara su mm. tsakani da Allah wannan na hali ne kuma akwai sabbi muna sa za suna zauwa su siya in suka zo su ce na hannu suke so ko sabu kasuwa alhamdulillah ba wuya ba daɗi yanzu dai ciniki gaskiya a kwance sai dai in Allah ya sa kaka yayi yawanci mata aka ce suna zauwa kamar nan eh. saboda sayan kayan ɗaki na aure komi sai mu haɗa muku anan na armi kan gara ne kaɗai ba amma duk abin da kake so na ɗaki komi zan haɗa maka ita da kayan aiki wani dan banga kasuwar jagwal alsa albarka mm. ballehi kamar mine ne kike yi saidawa a nan ke ba abin da bin mu da tsayin kwanoni tsayin tukwane kilisai mataloli su ne kasuwar tamu kamar wa yake kawo muku waɗannan kaya mata na cikin gida in sun matsu suna son kuɗin su su sha'anin su sai su kamo ku da ikon Allah mu siya kuma hallo mata masu so su zo su saya a gurin mu to kamar irin wannan kaya da ake kawo muku ba a kawo muku kayan rigima ko kuma na sata haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'una adda miki kuma Allah yana kare mu gaskiya da sauki akwai wani mataki da kuke dauka an hakan ta faru gaskiya muna ɗauka tunda a yau sarma in ya kaka shi bin musi yarinya in kika zo muka nura da fuskar ki muka gane yanayin ki bin yan kayan ki sai mun tabbatar da wanda ya turo ki mu gama ki da mutum ko mu je da kanmu mu ga gidan ki mu ga da ganda ko ki mu sai kayan ki ya kasuwa kuma take ana samu a balle Allah sa albarka yanzu waɗannan atanhohi su ne kuke saidawa su ne muke saidawa da turame da wanda aka ɗi muka kamar huddi haka na hannu mm. wanda mata suka hudda yawa wanda mata suka hudda hallo mai so ya zo ya siya ya farashin to yake turmi muna sai da jika biyar da rabi jika biyar a tanwaɗa mukakka wadda aka hudda mai kyau jika biyu da rabi jika biyu mayahi dala ɗari jika guda ɗari da hamsin haka ne kuma mutane suna zuwa sosai kasuwa a alsa albarka ba laifi mun gode baya ga waɗannan mata 'yan kasuwa akwai mata dillalai masu kawo musu kaya da kuma masu sayan kayan ni uwa ni sunana ku dillalai ne mu dillalai ne in mun gani za a saya za a taho ya mu tsare in mun tare mu sara a nan daga tsaye mu kama mai saya ya saya ya ba mai kaya kuɗi mu kuma abin da Allah ya sa mai kaya ya ba mu wanda muka kama ya saya ya ba mu su ne muke amsa mu lalai ne in mun gani kuma in matsala ake so mu kai a sai matsala mai matsala yi katifa mai matsala kuma ba mu la'adar mu sa aljihu haka ne muke ba kasuwar tamu in gado ake so haka ne da dai manyan kayan ana so mu lalai ne shine ba kasuwa ta mu Allah sa albarka ina zuwa ina ka musu kaya haka in na ka musu kaya su shiga ciki su sai da su ma su dan karu yanzu mine ne kika kawo yanzu na ka musu gado gado eh yanzu ne shine gadon da kika eh, kawo eh shine gadon da na kawo nawa ne kuka yi ciniki yawa 25 muka yi da ni da su kuma dan abin da suka shiga suka dora na su ne kawai kin saba kawo na saba ka kullun in ka musu matala gado ba abin da ban na kana eh wallahi sai dai a cewar wata mata matsalar korona ta maida harkokin wannan kasuwa ta titin 'yan shagwal baya aisha ta hamza ana kira na aishan olu to yaya kasuwa kasuwa alhamdulillah kasuwa ta zama gata ga kamarta amma dai duk da wani inda aka hito kin Allah yana bada ana samu Na ga mm. kamar yanzu babu masaya sosai. Babu he ya mu ya mu ha. Ine ne ya kawo haka na kamar rashin masu saye. Rashin kasuwa tun dai da aka yi abin corona din wannan da. Alhamdulillah yanzu ma dai Allah sa albarka an hutu dai ana samu. Da ta hi cuwa cuwa. A da hi da ta hi da daga cin ka zo daga tun daga bakin kwalita waccan ta arewa har gusu. Ko ina ne gaba kin wannan. Yi wallahi mata. Har maza. Yan zawa da ƙauyuka suna zawa sayan kaya a nan gurin. amma yanzu alhamdulillah dai abin da ba a rasa ba a kasuwar titin yan shagwal ana samun kayayyaki da sauki ga kuma biyan bukata cewar wata mata da na samu ta zo sayan kaya Suna na maryama kuna iya sanin menene ya kaki nan titin shagwal wallahi wata uwa ta ce na zo in si ma wani. shi na kawan sa na jiki wallahi tabarakallah nan dire da ragi wallahi ka zo da dan kudin ka gaskiya nawa kika saya jika bi da rabi gaskiya ka riga da zani da ariko dama kin saba zawa ko ina zawa ina siya mata kullum to kamar ya kika ga wannan kasuwar ta jagwal gaskiya da kyau da daɗi hmm. da riyan asiri in ka zo ka siya yanzu yanda zaka siya a kasuwa in ka zo nan zaka samu da ragi a ɗinke wani kyau ka saka hanka sai dai yanzu haka a wannan kasuwa masu saye sun yi karanci ba kamar yadda aka saba ba a shekarun baya. Tabar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar.